This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 17 da da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da lol da kuma niyya muryar arewa. Za kuma a iya sauraron mu kai tsaye ko kuma a lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum yanzu ma din dai Ibrahim Kalmasi Garba ne da Salihu Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da hantsi. Za ku ji ƙarshe wato za ku ji ƙarshen fashin baki kan zagayowar ranar kafa ƙungiyar tarayyar Afirka. To uh, za kuma uh, kuma da yake yau uh, ranar litini ce Salihu Garba. na tafa da shirin sana da rashin ta Muna kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana, amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya tukuna. Jama'a salamu alaikum ga labaran. ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama mai sa ido kan lamuran Siriya da ke da cibiya a Birtaniya ta ce ƙungiyar ISIS ta kashe mutane 217 da suka hada da yara a gabashin yankin home tun lokacin da ta mamaye a garin palmira kungiyar ta faɗa jiya lahadi cewa waɗanda aka kashe sun haɗa da ma'aikatan jinya mata yara da sojojin gwamnatin siriya kawo yanzu dai kungiyar ta cafke fiye da mutane 600 a matsayin fursunoni daraktan kungiyar da ke kare haƙƙin bil'adama rami abdulrahman ya gaya wa kamfanin labaran faransa cewa wasu mutanen da aka kashe an sare masu kai ne wasu kuma an soke su da wuka kungiyar isis dai ta zargi waɗanda ta kashe ko kuma ta jefa cikin kurkuru da cewa su 'yan leƙen asirin ƙasar syria ne jiya lahadi jami'an amurka suka ɗora wa dakarun iraki laifin asarar da ƙasar ta yi a fafatawar da kungiyar wato a fafatawa su da kungiyar nan mai da'awar kafa daular islama isis suna zargin cewa dakarun iraki su nuna ragwanci da sakaci a yakin zargin da jami'an amurka wato zargin na jami'an amurka ya biyo bayan wani rahoton da ke nuna cewa ƙungiyar isis ta hallaka ɗaruruwan siriyawa kafofin labarin siriya sun faɗa cewa mayakan isis sun kashe akalla mutane 400 a makon jiya tun daga lokacin da suka cafke birnin palmyra wanda kuma aka sani da suna tatmur a ƙasar iraki inda isis ta kama madafun ikon garin al-walid garin da ke kan iyaka da ƙasar siriya sojojin iraki da wasu mayaka suna ƙoƙarin tunkarar mayakan isis a yankin ambar to sai dai a wata hira da ya yi da kafar cnn sakataren tsaron amurka ashkata ya yi tur da yadda gwamnatin iraki ta fuskanci kungiyar isis ya gaya wa cnn cewa cafke ramadi da kungiyar ta yi ya nuna cewa dakarun iraki ba su da niyyar yakar kungiyar ya ce 'yan kungiyar isis ba su fi su yawa ba a zahirin gaskiya ma sun fi su yawa da kuma kayan yaƙi lamarin ya nuna mini da wasu mu ma cewa cafke ramadi da aka yi a makon jiya ya nuna karar cewa sojojin iraki ba su da niyyar yakar isis ko kuma su kare kansu in ji shi kata to labarin na zuwa makuna da daga nan sashen wasa na muryar amurka jiya 'yan habasha suka yi zaɓe kuma ana kyauta da zaton za su sake ba jam'iyyar mai ci yanzu wato ethiopian people's revolutionary democratic front ko eprdf a takaice wani wa'adin mulkin na shekaru biyar babu rahoton tazuma ko tashin hankali a zaben kuma masu sa ido daga kungiyar tarayyar afirka sun ce an gudanar da zaben cikin lumana to amma jam'iyyun hamaya suna zargin cewa ba a yi zaben cikin walwala da lumana ba saboda mahukutan habasha sukan daƙile duk wani yunkurin bayyana ra'ayoyi da bai masu daɗi ba ta yi wa mutane barazana tare da kamu jam'iyyar eprdf ta musanta zarge-zargen tana cewa 'yan habasha suna goyon bayan ayyukan da take yi ne musamman na haɓaka tattalin arziki mutane kusan miliyan 37 aka yi wa rajista su yi zaɓe ana kyautata zaton za a fara samun sakamakon zaben cikin kwanaki biyu ko biyar to sai dai sai ranar 22 ga watan yuni za a bayyana sakamakon a hukumance Shugaban ƙasar Poland Borosnislo Komorowski ya fuskanci ƙalubale mai tsanani daga ɗan adawa Andres Duda mai ra'ayin riƙau a zaben ƙasar. jiya lahadi shugaban ya amince ya sha kaye amincewar tasa ta biyo bayan alkaluman da suka nuna cewa dan adawar ya sami kashi 54 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada yayin da shugaban ya tashi da kashi 47 cikin 100 mr komorowski wanda an kyautata zaton zai sake samun wa'adin shekara biyar ya yi magana jiya lahadi a birnin wasu yana mai cewa ina wato ina yi wa wanda ya kalubalance ni fatan yin nasara a shugabancin kasar mr komorowski ɗan shekaru 62 da haihuwa ya kaddamar da kamfe ɗin neman wa'adi na biyu a kan abubuwan da suka hada da zaman tankiya tsakanin rasha da ukraine labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc To kamar yadda kuka ji a shirmu da ya gabata yau take zagayowar ranar da aka kafa kungiyar haɗin kan Afirka kuma mun fara hira da Malam Muhammad Awal na kungiyar wayar ma matasa kai game da dimokuraɗiyya yanzu malam awal zai dora ne daga maganar rashin haɗin kan ƙasashen afirka to amma abin da za mu lura da shi a nan ba ma san junanmu ne mafi yawanci a afirka sai idan matsala ta shafi mutum ne yake kokarin shigowa wurin yadda za a gyara ta yanzu kamar abin da ya faru a libya lokacin kafin rikicin ya zo ya kai ga an kai ga yaƙe-yaƙe ya kamata a ce an yi kokari an murkushe wannan matsalan yanzu kaga abin da ya faru a ƙasar misira wanda kirikiri aka zo aka murɗe shugabanci daga hannun Muhammad Mursi aka kwace mulki a hannun shi kuma aka koma da shi gidan kurkuku wanda mutanen ƙasa ne suka zaɓe shi wanda kuma ba su taɓuka wani abu ba shi. Akwai matsaloli da yawa yanzu haka Afirka wanda ya kamata a ce sun diba sun gyara wanda kafin abun ya zo ya lalace. To yanzu Boko Haram lokacin da ta fara mm. ba ta yi tasiri ba a lokaci ɗaya za a iya kama su iri-iri amma sai aka kale sai da suka yi karfi har suka zo suka buwayi kasashen nan wanda suke fama da su guda hudu so abin da ya kamata su su dinga lura da shi idan matsala ta taso a afirka ya kasance kafin ta nisa sun dakile ta ba wai sai lokacin da ta gagari kundila ba eh to yanzu kana ganin akwai wata rawa da wannan kungiya take takawa wajen yakar cin hanci da rashawa a nahiyar ta afirka gaskiya ba wata rawa da wannan kungiyar ta iya takawa a yanzu haka ne ba mu sani ba ko nan gaba idan ta gyara saboda a yanzu a afirka babu ƙasa ɗaiɗai ne wanda cin hanci da rashawa bai musu katutu ba babban matsalar afirka kenan wannan cin hanci da rashawan shine mai da afirka baya ya mai da afirka shugaba ya zauna ya kememe akan mulki ya bai san sauka inda ba cin hanci da rashawa shi ma ba zai nace a mulkin ba. To ganin yadda wasu shugabannin Afirka ke cin lambar yabo da Mo Ibrahim ya kafa baka ganin kenan duk da ana samun bara gurbi akwai nagari cikin shugabannin Afirka din har suke cin wannan lambar yabo? dama ai ba zai yi a zama ɗaya ba dole in an yi magana ana maganan wasu daga ciki mafi yawanci mafi hmm. yawancin ai su ne amma yanzu shekara nawa da a samu wannan lambar yabo an ɗan kwana biyu daban da a samu wannan lambar yabo To kana ganin ta ɓangaren tattalin arziki wace rawa wannan kungiya ta taka? To idan ka lura da yanayin zamani da muke ciki na technology da irin yadda ake samun ci gaba kere-kere da sauransu a duniya baki daya mm. idan ka dawo afirka ka lura za ka ga gaskiya babu wani katabus na wani tattalin arziki da kungiyar afirka union ta kawo saboda abin nufi a nan shine afirka ana noma ana kiwo da sauransu amma hanyoyin da ya kamata a ce ana fita wa'innan kayayyakin na zamani ba a bin hanyoyin a zamanance da kudaden za su zama amfani ga afirka ga baki da sai ya kasance 'yan afirka ko da yaushe su ne 'yan koma baya wurin tattalin arziki wurin ci gaban zamani na kere-kere da sauransu to kana ganin rashin sukunin yin hakan ne koko dai babu kwakwalwa ne eto eh babban abin shine rashin haɗin kai inda a ce sun haɗa kansu sai a kawo kuduri wanda zai amfani a 'yan afirka amma ba su da ƙarfi da za su taka rawan gani na wurin aiwatar da wannan kudurin mm. ba su da haɗin kai ba za su iya magana da murya ɗaya ba to ah, daga cikin abubuwan da wannan kungiya ta yi wanne ne ya fi burge ka sannan kuma wanne ne ya fi baka takaici nuna a wannan kungiyar dai tana kokarin tashi tunda tana yunkuri na wurin idan abu ya faru a ƙasa ko kuma 'yan afirkan nan kwanan nan wa'inda suke bakin haure sun tashi sun yi magana a kai suna so su haɗa kai don ba su ji daɗin irin yadda suke tururuwa ba da sauransu sukan nuna kishin afirkan a baki hmm. wannan yana burge ni ba kaɗan ba amma dai duk da haka dai ya kamata a ce wannan kishin ana aiwatar da shi hmm. babban abu kuma wanda ni bana jin daɗi a kan shi na rashin haɗin kansu wanda ba za su iya yin magana da murya ɗaya wanda kowace ƙasa ta afirka za ta yi aiki da wannan abun ba da kuma tabbatar da zaman lafiya da kuma tabbatar da kowane shugaba yana bin kundin tsarin mulkin shi na ƙasar shi ba ranar tsaka ba kawai ya zo ya ce zai ma kundin tsarin mulki karan tsaye. Malam Muhammad Awal kenan na kungiyar wayar ma matasa kai game da dimokuraɗiyya ke tsokaci albarkacin zagayowar ranar Afirka. to kafin mu ci gaba sai a ɗan saurari wannan Allah ya Allah haɗa kanmu Afirka mu soyuna tarihi ba zai manta ba da irin linkan mai tausai ba mai alheri da nagarta ba bai san sha'anin bambanci ba kan ba haɗa kai da zumunta ba linkon bai aikata asha ba Wata kasaita mai قاسيتا girma da sarauta دسروتا da دادنا tsoranta ƙarfi da kuɗi babu kamarta kowa ya san labarinta ta yi can sama koli da ƙarfinta tun har jama'a na hangenta aka duba babu alamunta wata rana a aka same ta a rugurguje duk ta gurgunta ta hallaka ba mai hiddota ta shuɗe sai kan gayanta da waɗansu rubuce-rubucenta yau 'yar tsanace sai dankinta sai an yara ake aurenta Allah shi ne mai zamani sarki masani fanni-fanni kan zai sai shi ya sani shi ke iya shafin sakala ne ya halici watansu da sun fi ni amurka afirka na sanki ya karbi rawa har da kidanki, wallahi ki bazzala karfinki a wajen haɗa ka wannan haka ne allah ya taimaki afirka yanzu kuma bari mu koma gefe guda ko dai ni in koma gefe guda salihu garba ya gabatar mana da shiri na gaba baza da rashin tayi akan bar araha jama'a assalamu alaikum barka da hantsi salo garba ne da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da shirin da rashin tayi makonin da suka wuce mun tattauna ne kan sana'ar kira to yau za mu kare da kayan kira da yadda ake yin kira bari yanzu na barku da wakilarmu madina dauda da malam ilyasu makeri domin ku ji bayani to ko za ka gabatar mini da cikakken sunan mai magana iliya salu abubakar ni haihuwan wannan gari na masaka kuma wannan sana'a ita ce muka tashi muka sama gidanmu na gadin gadin wanda shi ke tsohon mu ya koya mana wani mun kai mu goma sha hudu da sana'a na muna yanzu to menene wannan sana'ar wannan sana'a shi ake ce makira kira ne daga cikin abin da muke kerawa akwai garma akwai fatanya wanda ake ce mata salama sa'an nan akwai wuka akwai takobi akwai kifiya akwai misilla akwai tarko waɗannan duk kaya ne wadda ake kare rayuwa da shi don neman abin da za a ci a sha har da ma shi muna kerawa to idan mutum na son ya yi wannan sana'a me ya kamata ya tanada to abinda idan mutum na son ya yi wannan sana'a na farko shine ya zo ya ya nemi masu sana'an nan ya nemi yaddan su ya koya kuma idan ya zo abin da ake fara nuna masa shine ya iya yin zuga irin ta idan ya iya za a koya masa yadda ake sara karfe idan ya sara kuma za a nuna masa yadda ake bugawa mai misilla ga shi mai yawan da za a yi wuka da shi ga yadda ake yin sa to daga nan za a ci gaba da shi har ya zamana hannunsa ya nuna zai iya yanka karfe ya buɗe garma don ita ce kirawa da yake babba to in ya kai ga wannan to za a mallaka masa uwar makera za a mallaka masa masaba za a mallaka masa guduma babba da ƙarami za a mallaka masa awartaki sa'an nan za a mallaka masa zuga sannan za a ɗauke shi a kai inda yake da burin zai zauna ya ciyar da wannan sana'a a je a kafa masa a yi aiki da shi tsawon na wasu watanni sannan a bashi yana yin aikin nan ana zuwa ana duba ga cewa abin ya yi sannan a bashi cigaba da aikinsa waɗannan shine a ta shi menene zuga zuga shine abin da ake hura wuta da shi wadda wannan shi mun tayi mun samu na iyaka iyaye da kakanni sai dai yanzu mun canza ba ma yin na fata muna yi ne na inji bisa yadda zamani ya zo da shi komin girman karfe za a sa shi a wurin a hura ya nuna a sare shi a dake shi a sarrafa duk da ake bukata sarrafa shi to yanzu wannan zuga ta zamani waye kera ta haka to wannan zuga ta zamani da makera da suka yi abinsu domin su ne suka narke karfe suka zuba ta sa'ana suka nemi kaya na zamani abin da ya shafi fob din keke da wilin mashin suka hada kuma Allah ya ba su hikima take tafiyar da wannan aikin to yin amfani da shi yana sa ayyukan naku ya dan samu sauki ne ko yaya eh saboda sabila da matsaloli da aka samu ba mu yin na fata yanzu mafiya yawancin mahauta ba su iya tilin zugan fata din sa'an nan kuma samun wannan ya fi sauki ko da baka da yaro kusa zaka ci gaba da aikinka abinka wancan ko dole sai da yaro zai tallafa shi ya sanya muke amfani da wani ana samun sauki gwargwadon hali a kansa yanzu idan kai wa'annan misali mu ɗauka yin fatanya da sigar ma ɗin nan yawan lokaci da kake ɗauka wajen yin su kamar kwanaki nawa a yini akwai mai yin arba'in akwai mai yin talatin akwai mai yin ashirin wani iya ƙarfinsa goma ne amma garma wadda yake ta asali wanda ake bugawa to wannan komin ƙarfin mai ƙarfi komin iyawarsa bai wuce a wuni ya kera goma ba ya ga an kure kenan amma wannan aka san wanda ke kera arba'in ya gobe ma kera wani arba'in din saboda sauƙin samun yadda karfen yake da kuma kayan zamani wanda ya zo muka cigaba da shi to na gane ka tara itace a ɗaki wasu kuma a waje me amfanin wa'annan itatuwa wa'annan itace su muke yin ƙososhin garma da su da fatanya da gatari domin bai yiwuwa a yi noma sai da ƙososhin su wasu manoma ba su iya sa ƙososhin ba mu muke sa musu shi yasa muka tara don mu sa sai sa haɗa mu sayar da su ba nan gidanka ne gidana ne nan na kanka na kanka na kaina daga kuɗin kira da kuɗin kira na sai fili da kuɗin kira na gina shi to me yasa ba a samun ku da yawa kamar yadda ake da kullum unguwa ce gaba daya yawa to a sabila da gwamnati ta yi watsi da mu ba ta damu da mu ba ba ta san matsayin mu ba wadda a da mai anguwa a karan kansa ya san makeri ko waye abin da yake akwai abin da yake na sa wanda yake zuwa daga sa zuwa ga makeri wanda ya zon babu wadda manomi a da in yayi noma akwai abin da yake zuwa daga kayan gona zuwa gidan makeri wanda ya zon babu don haka sai ya zama na iya karfin mu ne ka dubara mu muke ci to kuma aiki ne wanda yake na wahala kuma yara da muka samu kawo nan mu yanzu suka yi karatu ba su damu da sana'an ba ko wanke nema abin da zai yi ne kawai tafi yayi saboda wahalarsa kuma abin da ya haifar da shi gwamnati bata damu da mu bata damu san kowa ya mu ba shi yasa aka samu wannan matsalolin kuna da kungiya muna da kungiya to me yasa ba ku bayyana kanku a gwamnati ba mun bayyana mun sha zama da su a majalisa tun shekara kaman biyar da ya wuce kai kaman goma ma mun kai takarda daban-daban na ganin mu gana da sun nuna musu matsayin mu gashi don irin gudunmawa da muke bukata kana da masu koyo a karkashin ka yanzu eh ina da masu koyo a karkashi na su nawa mutum biyu suna nan kusa a sun tafi makaranta domin duk wanda suka zo mukan so mukan so su tashi da ilimin zamani da na addini sa'an nan kuma da sana'ar amma wanda ke bukatar zai sana'ar shi yasa an muna da lokaci da yake sun je makaranta sun dawo za mu yi wannan aikin da su kuma suna makaranta yanzu to yanzu misali a ce ni din nan da na zo ina so in yi wannan sana'a in koya nawa ya kamata in tanada to da farko mukan dubi yanayin wanda ya zo akwai wanda ko sisi ma za ku da kansa ba saboda ya zan ya samu sana'an ya tsare mutuncinsa ya tsare mutuncin anguwansa da mutuncin addininsa to akwai wanda kuma mukan dubi yanayin sa mace masa to farko za ka ba dubu biyar in Allah sa kammala wurin sai maka kayan aiki da shauransu za ka ba da dubu ashirin sa'annan mu sallame ka mu kai ka yi da game da na gaya maki a baya watanni nawa ake yi kafin a kware to har yanzu shi yanayin kwakwalwan dan adam ne akwai wanda in ya zo zai shekara akwai wanda shekara uku ma a kansa amma zai wuya a ce ya zo yan wata shida ko bakwai a ce ya iya kira zai isa karfi bai isa ba amma sauƙinsa shine shekara guda man da ya zo da sa kenan zai iya amfani da ƙarfin ya sarrafa ƙarfin kuma da kwakwalwa amma mafi yawansa shine zai shekara uku wato aikin na karfi ne jarinsa kenan karfi domin wanda bai da karfi ba yayyansa to in karfi babu to ƙarfi bai sarrafuwa duk da yake in yi shiga wuta yakan zamo kamar auduga amma ana bugawa ne yana ramawa to ina ake samun kayan karfan eh, wa'annan kamar ga su masu faɗi-faɗi wasu masu faɗi-faɗi wasu kuma ga su tsirara wa'annan masu faɗi-faɗin nan mukan je kasuwa ne inda ake sai da kayayyakin gadaje da karafuna gaba daya a lokaci ɗaya kana tara kaman guda nawa kafin ka je ka sayar eto eh wani lokaci nikan iya wato ba yana da adadi ba ne adadin abin da aka zo aka saya a gida ya rage shi nikan ɗauka an kai kasuwa wani kasuwa ma zai zo na riga na sai da abin a gidan ba sai na je gidan ba to don haka bai da wani adadi wanda ke cewa ga iyakan abin da ke ɗauka an kai kasuwa to wani kira za ka yi wa gwamnati a yanzu to kira zai ma gwamnati na farko shine ta yi bakin kokarin ta lura da makira da jawasa a jiki domin daga cikin abin da ya jefa kasan cikin damuwa ke rashin damuwa da masu sana'an hannu wadda har ya kai yanzu abin da muka dogara da kanmu a kansa yanzu yana so fi karfin arzikinmu domin watsi da wannan daga cikin watsi da shi shine duk yadda mutum ya yake da basirarsa kama shi a wulakanta daga cikin mu akwai makeran miliga kwarai akwai makeran gare mani to amma kama su a wulakanta ba shi daidai ba abin da yake daidai a kamo shi in ya zo a nima mashi wurin sana'a ya zan ya ba da basira nan domin a gudunmu da zai baiwa ƙasa kuma wannan sana'a da daga cikin tarihin najeriya wadda aka bai kamar mutane mutane tana da nuna miki ita ce sadau ya nuna matura wanda ake ce mata salama to kaga da tarihi kenan Allah taimake mu to yanzu idan na ce Uh, ina so in ce wa mutum makeri mm. wa'ina abubuwa ne ya kamata a ce yana da su na aikin kera in dai ana son a ce ma wannan mutum makeri ne cikakkensa to wajibinsa ne na farko ya zan yana da zuga da awartaki da guduma da hamma da masaba sa'anan da kurfi to kuma abin da yake tabbatar da makeri ne shi sai in ya sara ya sarrafa domin ko da gadama ya hada cikin kayan wato ya'yan makera wani ya ce wani na kera wannan ma na ce wani na kera to abin da ke raba ma shine to ɗauki karfe ka sara ka zo ka kera in ya kera muna iya gane wannan kiran ko nawa ko da shekara ashirin ne to na gode kwarai masha Allah Allah saka da alheri amin to jama'a anan muka kawo karshen firar sai mako mai za idan ubangiji Allah ya yarda mu kawo muku wata sana'ar a madadin bakonmu malam ilyasu makeri da wakiliyarmu madina dauda da chubahiro diodone wanda ya taimaka da sauti ni salo garba ke muku fatan alheri to a gaishe ka yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurari kuka aiko mana magana alhaji ali kiraji da jihar yobe arewacin najeriya yau a wannan filin namu na ra'ayi daga bakin mai shi ina kira ga sabon shugaban kasar najeriya mai barkai mai jiran gado jiran muhammadu buhari da kuma sabon 'yan majalisar taɗin majalisar tarayya da su duba sosai da sosai dangane da halin da ƙananan hukumomi suka shiga a tarayyar najeriya tun daga alif ɗari tara sa'in da tara zuwa dubu da sha biyar ƙananan hukumomi suna cikin wani hali na matsayi. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Mai magana Ali Sabo Dambam, karamar hukumar Dambam, jihar Bauchin tarayyar Najeriya. Sako na a yau shi ne, zuwa ga uwana musulmin duniya baki da don Allah ga wata mai alfarma iya zuwa mu duk da roƙon Allah da du'a'i watakila ko allah zai kankare mana zunubanmu mu samu zaman lafiya a ƙasa baki daya wassalam assalamu alaikum sashen hausa na murya amerika mai magana sunana salisu falalu daga hilili jihar sokoto a tarayyar najeriya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ina mika gaisuwa ta ga al'umman musulmi na jihar Sokoto da suka zo min ta aisiya dan uwana wanda Allah ya wasukawa Alhaji Isa Gwadabawa ina mika ta'aziyya ta kuma gwamnan jihar Sokoto da ya zo mana ta'aziyya rasuwa gaisuwa dan uwan mu Alhaji Isa Gwadabawa wanda Allah ya rasuwa ranar Juma'a Ubangiji Allah shi gafarta masa Allah ya sa ya huta Assalamu alaikum BOA mai magana malam bature mai wanki da guga daura unguwar fada babba a yau sakona zuwa ga sabon gwamna alhaji aminu bello masari muna mai fatan alkhairi mu daurawa da fatan mu allahu ya taya hirko kuma allah ya kawo ci gaba a jihar katsina da najeriya baki daya assalamu alaikum boa murya amurka sako na yau zan mika shi zuwa ga janaral muhammadu buhari mu daurawa muna godewa allah da ya ba mu janaral muhammadu buhari yau ga shi ne zai shiga sabon shugaban ƙasa da fatan muna taya shi adda ubangijinmu allahu ya taya shi riko To yanzu kuma ga Salihu Garba ya dawo da labaran duniya amma wannan karan a takaice. a nan amurka <clears throat> yau amurkawa za su karrama sojojin ƙasar da suka kwanta dama kowace shekara ake keɓe rana a ita yau ta zama ranar hutu domin tunawa da mazan jiya yayin da wasu za su karrama waɗanda suka sadaka da rayukansu a filin daga da fareti da wasanni wasu kuma za su yi hakan ne da yin nazari da tunane mai zurfi akan irin waɗannan mutanen. jiya lahadi masu hawan babura suka zagaya titunan birnin washington dc domin su jawo hankalin jama'a akan waɗanda ake rike da su a gidajen kaso na cikin wasu ƙasashe da dama a duniya a matsayin fursunonin yaƙi da kuma waɗanda har yanzu sun ɓace ba a san inda suke ba shugaba barack obama ya yi amfani da jawabinsa na mako-mako ya, tuna da wannan ranar da memorial day inda ya yaba wa sojoji maza da mata da suka sadaka da rayukansu domin kare ƙasarsu. Ya ce hutun wannan shekara tana da ma'ana matuka domin ita ce shine hutun farko tunda aka kawo ƙarshen yakin Afghanistan. An fara irin wannan bikin ne a shekarar alif a dubu a makabartar alintin a shekaru uku bayan kawo ƙarshen yakin basasar ƙasar da ya laƙume rayuka shida. To a gaishe ka masu saurare nan kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin a madadin kowa da kowa musamman ma shi Salihu Garba wanda ya taya ni gabatarwa da CD wanda ya bada umarni da kuma mu na wannan lokacin wato Charles Hall ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa ku huta lafiya. thank This program has come to you from the Voice of America, Washington.